رحمه الله تعالى او ان لكتاب الناس ناء العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية يشد بن سوى فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله شيخ الإسلام يسير بدا سوى جنس المحبة وتدكا ولجنس نسو يجا دكا ولنوت نسو يجا تكون لله ولرسوله أنا يوى ألا لما ننسى وتؤيد رأسه الله حتى رأسه من الله صلى الله عليه وسلم كبر بيئة kafa'a yadda za a yi wa Allah biyayya haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya shi yasa Allah madaukakin sarki yake ambatar haka wa ati'u Allah wa ati'u rasula bal ma Allah madaukakin sarki ya sanya biyayya ga manzon Allah daidai take da biyayya ga Allah wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah domin babu yadda za a yi a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah ba babu yadda za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ba shi yasa Allah ya taƙaita biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kai dukkanin manzannin da Allah ya aiko ya aiko su ne dan a yi musu biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani da muka taɓa aiko shi daga cikin manzanni face dan a yi masa biyayya saboda haka ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzon Allah biyayya ana san Allah ana san manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi ana yi wa Allah biyayya ana yi wa manzansa wal irda'u ana yarda da Allah ta hanyar imani da shi da yin imani da manzon sallallahu alaihi wa sallama haka nan ana yarda da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar girmama sunnarsa ta hanyar bibiyar walau dukiyarsa ولو أنهم الله كتاب والله ورسوله أحق أن يرضوه Allah da manzansa shi ya fi cancanta su yarda da shi a nan malamai sun yi bayanin takaita lamiri da aka yi bayan an ambaci Allah da manzansa aka ce wallahu wa rasuluhu sai kuma aka ce a haqqu an yurduhu ba a ce a haqqu an yurduhu ba ba a gwama su su biyu a cikin lamiri kai ba wasu malamai suka ce wannan saboda girman ubangiji da kuma kiyaye ɓangaren tauhidi da kiyaye alfarmar tauhidi shi sa ba a haɗa su cikin lamiri ɗaya ba tare da cewa ana nufin su biyu din kamar yadda ya tabbata a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ji mai hudu ba yana hudu ba yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'tihima faqad gawa faqala bi'sa al-khatib bi'sa bi'sa khatib al-qawmi anta ya ji shi yana cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to ya shirya sai kuma ya ce wa man ya'tihima sai hada su a cikin lamiri daya sai wa man ya'tihima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi sa khatibul qawmi anta sir da kai mai wa mutane hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa inkarin ba ma shi tare da Allah a cikin lamiri ɗaya saboda kiyaye alfarma tauhidi kamar yadda ya hana a ce ma sha Allahu wa shi'ta ka kawo adadin tsakanin Allah da da manzon sai dai ka ce ma sha Allahu sunna sunna sunna a larabci ku sai da tara'i amma wawu tana nufin tsafafi tana nufin istiraki amma sun ba tafi da karafi in Allah ya so sannan ka so ma'ana yardar ka za ta biyo bayan yardar ubangiji to malamai suka ce saboda wannan ne a nan ma duk da ana nufin yardar da su din su biyu sai aka kadai sai aka kadaita lamiri sai ya zama na abu daya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wannan lamiri kuma yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ba za ta yiwu a yardar da Allah madaukakin sarki ba tare da an yardar da manzansa ba saboda haka lamirin idan ya koma kan ubangiji to shikenan ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu daga cikin malaman luga suka ce abinda ake nufi wallahu wa rasuluhu wallahu ahqqu an yuzuhu wa rasuluhu kadhalika saboda haka wannan shine abin da siba waihi limamun limaman luga da nahawi aka kai akan ta wato kamar jumla ce guda biyu aka gwane su guri daya kamar jumloli ne guda biyu aka tattara su guri guda suka zama tamkar daya wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wallahu ahaqqu an yurduhu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu sai aka gwane su guri guda sai suka zama wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurdohu to taƙaita lamiri a wurin da ake nufin taƙaita lamiri a gurin da ake nufin abu biyu yana nan da yawa a cikin alƙur'ani da harkar larabci idan muka ga a cikin istar annabi adam alaihi salam bayan sun ci itaciyar da Allah maɗaukacin sarki ya hana su su ci shi da hawa Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana ya koya musu wasu kalmomi na neman yafiya babban ubangiji suka ce wa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin qala qala su duka bin kenan to amma a can suratul baqara sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi bai ce fataba alayhi ba tare da cewa su duka bin Allah ya karbi su ba su duka biyun suka ce sun zalunci kawunan idan Allah baka ji kanmu ba kai mana rahama ka gafarta mana to za mu zama cikin tabakku to su duka biyun suka yi addu'a amma Allah madaukakin sarki sai ya takaita lamirin fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi bai ce alayhi ma ba ke saboda aikin iri ɗaya ne saboda haka in an karɓi tuban annabi adam alaihi salam to an karɓi na hawwa ita ma saboda abin da suka iri ɗaya ne kuma kalmomi iri ɗaya suka yi amfani da su wajen neman tuba kuma har ila yau ana nuna mana cewa almar'atu tabi'atu li zawji mace a bayan miji ce shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ba shi fara ba kisar a kullu ya adamu kun uskun anta sai ce wa bai ce wa ya adamu wa hawa uskuna ba wannan shi ke nuna mana mace tana bin mijinta ne ba wai kansu ɗaya ba ba wai ka faɗa da ka faɗa suke yi ba almar'atu tabi'atun li zawjiha shi yasa Allah sai fara kiran Adamu din sai yace ka je ka zauna ki an ta sai ce wanda mutuka kai da matarka saboda ka za ta bi ne to tunda har suka yi laifin aka yace masa to kamar an gaya maka cewa an yace miki ne wasu suka ce kuma wannan ba dan nuna mana al'amarin mata cikin sutura yake koyo saboda ka ba ba tsaya ba ba sai aka shiga batun shi mijinta saboda li'annal mar'ata hurmatuha mastura to haka nan zamu ga inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun wa innaha kaga abu bi aka faɗa as-sabr was salat amma da aka tashi faɗa sai aka ce wa innaha lakabiratun wa innaha sai aka takaita abin to wasu malamai sun ce inna haɗin zamirin wannan duk da an kadaita shi yana komawa ga hakuri yana komawa ga sallah an kadaita lamirin ne ya tsaya akan sallah ita kaɗai domin hakuri yana domin hakuri yana cikin sallah wasu kuma suka ce saboda girman al'amarinta ba wai dan shi kansa hakuri din baya cikin wannan batun da Allah yake yi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa illal ladina yakmizuna adh-dhahaba wala yunfiqunaha ya faɗi abu biyu amma kuma sai ya kaita lamiri والذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب وأن سكي تسكي دينار والفزة لأزرقة ولا ينفقونها في سبيل الله ما ساتير بإتع هذا أبو بي أكفت الذهب والفزة فأما سأكت كاول مير الإيه كأيت أكمل alfidda ita kadai wala yunfiqunaha ba ce wala yunfiqunahuma ba tare da cewa maganar ba za ta cika ba sai an faɗa sai ya zama na duka biyan ake bi wasu suka ce saboda alfidda azurfa a wancan lokaci ita aka fi ta'amuli da ita da ita sannan kuma wala yunfiqunaha idan mutumin da yake ba zai ciyar da azurfa ba fi sabilillah kaga min babu aula ba zai ciyar da dinare ba saboda haka ambatan azurfa din da takaita maganar akan azurfa din shi kadai ya tattaro har da dinare min babu aula saboda mutumin da ba zai ba da kyautar naira ɗaya ba kaga ba zai ba da naira goma ba ba zai ba da naira ashirin ba bare a je ɗari ko dubu saboda haka takaitawa akan karamin ya nuna babban ma ne ya fi cancanta ba zai yi ba fala yunfiquna ha alhalin ana nufin fala yunfiquna huma haka na inda Allah ke cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha kaga anan sai Allah madaukakin sarki ya kala mili daya idan suka ga wani kasuwanci ko wani wargi sai su karkata su can zuwa gare ta sai aka ambaci kasuwancin amma ba a faɗi lamirin shi wargin ba maimakon a ce in faddu ilaihi ma saboda al-maqsudi anan shine magana tijara din kuma a kistar sababin nuzul din maganar tijara ne maganar kasuwanci ne da ya shigo madina ana cikin matsanancin wahalar abinci aka ji labarin yan kasuwa sun zo a nan sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sahabbai suka bar masallaci ran juma'a suka tafi wajen yan kasuwa domin su sayi abin da suke da bukata kada ya kare kaga batun kasuwanci shi yasa aka koro ayar don haka sai aka takaita lamiri akan kasuwanci duk da ana nufin duka abubuwa guda biyu din to saboda haka nan sun ba da Allah yake walau annahum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ana nufin su biyu din saboda haka shekul islam yake wal irda'u lillahi wa rasulihi sannan wal ita'u lillahi wa rasulihi kamar yadda Allah yake bayarwa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana bayarwa Allah yana cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu kaga sai Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah ya ambaci manzansa a wajen bayarwa saboda haka in aka kawo zakka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba yana lalabawa ya bawa kowa nasibinsa ya bawa kowa kasansa saboda haka al-ita'u lillahi wa rasulihi amma abin da ya shafi ibada anan sai ku ga yana so tantance maka abin da yake haƙƙin Allah da abin da yake haƙƙin Allah da manzansa akwai abubuwan da suke haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzan Allah ne shine ya ambaci jinsul mahabba yadda za a so Allah haka za a so manzan Allah ya ambaci ainihin da'a yadda za a yi wa Allah da'a haka za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ya ambaci al-irda'u yardarwa yadda za a yardar da Allah haka za a yardar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai suke daukan hushin manzon Allah sallallahu alaihi wa abinda abin da zai jawo musu hushin Allah suke daukan hushin manzon Allah abin da zai jawo musu hushin Allah kuma iskar sayyidina Umar kamar yadda Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafin sa sayyidina Umar yana cewa mu mutanen Makka mun kasance mu Qurayshawa na gune gune sa'ana muna kun ƙarfin matanmu wato mutanen maka tsoron shawa a maka sun fi ƙarfin matansu matansu suna tsoron saboda rayuwarsu ta fi kusa da rayuwar ba ƙauye rayuwar ba ƙauye babu wato sassauci game da sha'anin ba saura ka yanzu zai kai duka yanzu zai kai makura yanzu zai kai shaka babu sauraro babu wani wani sassauci a ciki to saboda haka mutanen maka aqrabu ila al-badawati sun fi kusa da layuwa irin ta mutanen ƙauye saboda haka sun fi ƙarfin matan yace lokacin da muka yi hijira fa wajadna nisa al-ansar fa wajadna al-ansar taghlibuhum nisa'uhum da muka yi hijira madina sai muka ga su ko mutanen madina matan su fi ƙarfin su to sai muka yi aure daga cikin daga cikin ansar muka aure yan madina to da muka aure ɗan madina sai zamana suna ɗaga mana murya abinda ba mu saba ji ba mu muna da ba a yin wannan kaga kamar kamar ka je ka ga wani ne da matan su za su tafi unguwa ya goyo dan haka za ka yi mamaki mu a waye da goyo ɗansa ga matar a baya kuma ya yi goyo to to irin haka ya gani ga ana daga daga murya to kuma abinda ba haka aka sani ba to shine wata rana suna ya yi magana sai matarsa sai mayar masa da magana kidan sai baki zai kai duka sai ce a to kai kana nan to manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam a gidansa yana magana matarsa suna mayarwa kafin manzo Allah ne كانت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه tace masa ai matan manzon Allah ma wato tana masa hujja matan manzon Allah ma in yayi magana suna bayarwa. kai ka fi ne sai ta ci gaba da ce masa wa kanat ihdahunna tahjuruhu yawma hatta al-layl wata mata jinsa fuska daga cikin su ta daina masa magana tun zama dare to kuma ni dan kai magana na ce ba haka ba kuma sai ka damu to kaga ta daure mutum kai to ya kai duka kuma bayan an ce manzo Allah ma ana masa haka yana yi sai ya nufi inda haka take wanda zai ba ka kullum uba ya fi tunanin ƴaƴansa kun ga matan da zalla sallallahu alaihi wasallam suna da yawa amma bai ce mai a Aisha ba bai ce mai duwai ah, biya ba wa ciki sai ce sai kawai ya tsaki ƴaƴansa haka sai je same ta yace ne ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da kan masallaci shi ne yake tambayar ta yace ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana kuma har mai masa fuke yi ta ce kuwa ya ce kuma ɗayar ku ta ƙaurace masa ta daina masa magana sun samu haddare ta ce ɓare kuwa shi ne yake gaya masa yake cewa wala yake cewa amma ya tafafu ihda kunta an yaghdaba Allah bi ghadabi rasulih idan ku ba ta jin tsoro manzo Allah ya hushi wannan ya ja mata wucin Allah wato fushinsa ya sa Allah ya hushi da ita fala ya gurran nake an kanat jara suke abuwa a wa habba ila rasulullahi sallallahu kada ya ruɗe ki ganin makociyar nan taki ta fi ki kyau ko manzo Allah ya kusanta abinda kike yi maki yana nufin Aisha kada wannan ya ruɗe ita idan ta yi aikali ta ce fa ba lalle ta sani ki kwana lafiya to a shahid anan shine fadarsa da yake cewa an yaghdab Allah bi ghadab rasulih Allah yana fushi da fushin manzansa saboda haka sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza saboda wata magana sukan ji tsoro su razana kada Allah ya fushi da su in tambaya suka yi in tambaya suka yi har su ji ina ma ba su wannan tambayar ba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hudu ba yake cewa ku tambaye da abin da ku a lokacin Huzaifa ya tambaye shi yake cewa man abi waye babana lokacin manzo Allah ya shiru fuskar ta canza har yake cewa ina ma bai yi wannan tambayar ba ina ma bai yi wannan tambayar ba domin yana jin tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi fushi Allah ya yi fushi da shi saboda haka ana neman yardar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da ake neman yardar ubangiji haka nan bayarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rarraba ganima yana rarraba sadaka idan sun zo hannunsa kamar yadda Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa da hakika sannan ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa hannun yake zuwa ga sauran bayi da sauran sahabbai to sai ce wa amma ibadatu wa ma yunasibuha amma ibada da duk abin da yayi kama da abin da ya dace da a kira shi ibada min at-tawakkul kamar dogaro wal khawfi da tsoro wa lahu dalika fala yakunu illa lillahi wahdahu mun ce tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ibada tsoro na ɗabi'a wannan kowa yana da shi yana da shi mutum yana tsoron kulama yana tsoron miciji eh? yana tsoron farawo wannan tsoro ne na ibada a wannan tsoro ne na ɗabi'a haka Allah ya halitta dan adam tsoro na ibada shine wanda ake wa Allah shi kadai ka ji tsoron abin da ba ba ka gani shi ba ka jin shi ba ka taba shi ba ya kusa da kai wannan Allah ake wa mutum yana gidansa amma ya ji ta jin tsoron ko wani shehinsa kada ya tun da shehinai suke suna ganin ko kana cikin ɗakin cike da matarka to kawai duk da lazara kawai ko shehi yana da kanka to kaga wannan tsoro ne da yake da ya kamata yi wa Allah yake yi wa shehi shehi yana gidansa ya sa abin bacci karshen ta ma yana can yana tare da bacci kai kana nan kana tare da lagana ko shehi yana ganin ka to haka nan kamar yadda muka yi misali mutum da ya fuskace dukiyarsa ya koye da ya kai ta banki an an sa yan gadi amma kuma ya kasa banki yana tsoron kada ya salku dukiyarsa ta salwanta kaga wannan tsoro ya wuce tsoro na dabi'a ya kai tsoro na ibada to irin wannan baya kasancewa sai ga Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah kace ya ko waɗanda aka ba su littafi Yahudawa da Nasara ku zo zuwa ga kalma ɗaya wacce za ta daina tsakanin mu da ku kalma ɗaya wacce za ta mayar da mu da ku mu zama abu ɗaya ita ce Allah na'budu illa Allah kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada wani abu da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sakin mu mu jinsin halitta ya riƙi wani sashin iyayen gizi ba Allah fa in wallo in kun juya baya kun ki yadda mu haɗa kai akan wannan kalma fa qulu ta ya da muku to mu ku shaida mu mun mi kauya ga wannan kalma mun mi kauya ga wannan kalma wannan ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to inda sun haɗu akan wannan to shikenan duk wani bambance babbance namu sai ya kawo haɗin kai da ake cewa a samu shine a same shi a bisa doron irin wannan aya سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن أكثر مولنا أنسى مهدم كي yasa har kullum haɗin kai na gaskiya shine wanda ake kokarin a haɗa tafarki guda ɗaya amma wanda dukkan yana cewa a zo a haɗa kai baya duba tafarkin da kai kake bi da wanda ni nake bi da wanda wancan yake bi yana cewa kuma kawai dai mu zo mu haɗa kai to wannan ba haɗin kai yake so ba haɗin kai sai an samu tauhidul kalima in mutane ne suke rikici na addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya yi nan wannan ya yi can to in kace za ka haɗa kansu to ka haɗa kansu akan wani manhaji ƙwaya ɗaya idan ba haka ba to rigima za a yi ƙarshe kai ka zama na uku ko sun rabu sun dare sun zama abu biyu kai da ka zo za ka haɗa su kai ka zama kai na uku maimakon su zama su suna su domin wasu za su zo ka kasa haɗa su tun da ba hanya ɗaya suke bi ba sannan a samu wasu daga nan su bangaro wasu daga nan su bangaro ko kuma sai zama kun tashi kun zama ku kuma wani abu na uku to kaga maimakon a samu haɗin biyu sun koma guda uku sannan Allah yake cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da a ce za su yarda ko sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu komai sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa haka nan manzansa zai ba mu inna ila Allah raji'un mu zuwa ga Allah kawai muke kwadayi kun ga anan Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu abubuwa da akwai su ga Allah madaukakin sarki akwai su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗi wasu haƙoƙi waɗanda na Allah ne shi kadai sai ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu mun ce al-ita'u lillahi wa rasulihi kaga anan Allah ya hada atahumullahu wa rasuluhu ko kuma yace wa qalu hasbunallah anan bai ce wa rasuluhu ba wanda yake nuna maka cewa wannan kalma ta hasbu wanda ya isan mini Allah kawai ake yawa Allah ya isi ni kamar yadda muke cewa Allah ya isa to yadda kalmar take iya abin da ya kamata ka kasance kenan kada ka ce Allah da wani sun isa in kai haka to kai shirka hasbunallah ma'ana shi kadai ake jingina ma wannan kalma ta ya isa sai kuma yace sai inna Allahu min qablihi wa rasuluhu kaga anan wajen ita ita ya kara hada su biyu wajen bayarwa sai ya kara hada Allah da manzon su biyu sai kuma yace inna ila Allahi raji'un anan bai ce inna ila Allahi wa rasulihi ba to wannan shi yake nuna mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama halitta ne da Allah madaukakin sarki ya bashi wani matsayi saba da sauran halittu da yi daga cikin mutane da mala'iku sannan Allah maɗaukacin sarki yake banta da wasu sifofi kuma laki da wasu haƙoƙi laki waɗanda ba za a danganta su da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba duba da irin matsayinsa kada a duba a ko aikin da ya kere halittu ya kamata ma ya zama sahu ɗaya da wani sai Allah maɗaukacin sarki ke babu irin wannan koyarwa kaga anan Allah madaukakin sarki ya hada haƙoƙin da suke an Allah madaukakin sarki ana yi masa ana yi wa mutunsa sai kuma ya ware haƙoƙin da suke nashi sai gobin da suke nashi sai kuma nan bai abbaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan gurin sai yake hasbunallah sai ila Allah wa rasuluhu inna ila Allah sai ce ila Allah wa rasuluhu ba to shine man ibn taymiya yake tsara mai tawa ne yake cewa wal ita'u lillahi wa rasuluhu Allah na bayarwa kamar yadda manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa Allah na zo mana da wasu abubuwa manzo Allah ma yana zo mana da wasu abubuwa a matsayin sa na wasiƙa tsakanin mu da ubangiji dukkan abin da zamu samu na shiriya dukkan abin da zamu sani na addini duk abin da zamu sani na tafarkin da zai kai mu ga aljanna ko ya nisantar da mu daga azabar ubangiji ya zo mana ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama shine alwasitatu bainal haqqi wal khalqi في الواسطة بين الحق وتكين أبين والخلف له سوران هني في واسطة في أنت وفي تكاتك يا سيسا أن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أبن ما الله صلى الله عليه وسلم يجو مكو دكية دانتا مكو سوف كالقاء هذا أنا أنجم بلا إنساء إزوال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن سيدة وأما الحسب وهو الكافي في وانا وآياء سمم ko ya isan mun fa huwa fa huwa Allah wahdahu al-kafi mai isarwa shine Allah shi kadai kamar yadda Allah yake cewa allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel waɗanda mutane suke gaya musu cewa ga wasu mutane can sun yi ganganku ku akan za su yake ku kan jama ulakum sun yi ganganku za su yake ku fakshawhum ku tsoron su fazadahum imana wannan maganar da aka gaya musu ta razana zuciya sai su ta kara musu imani wa sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe Allah ya isan mana komai wa ni'mal wakilu ma dalla da wanda ake wakiltawa ya zama shi ya isan mana da komai kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya ce muminai sun taƙaita ubangiji da wannan kalma ta hasbu ya ishe mu kuma Allah ya yabe su saboda wannan Allah ya yabe su saboda wannan haka nan Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu Allah wa man ittaba'aka min al ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka Allah ya ishe ka wa man aka minal mu'minina ya ishi waɗanda suka zika daga cikin mu'minai ya ishe ka ya ishi sauran mu'minai gaba daya mai minhajul karama wani gawurtaccen dan shi'a a wanda ibnu taymiya yake kira littafin nasa min minhajul nadama wato maimakon hanyar karama yake hanyar nadama to a ciki yana faɗar da cancantar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake daga cikin hujjoji da suke tabbatar da haka akwai wannan ayar da muka karanta ya ayyuhan nabiyyu hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin to da ya tashi shi ma'anar da ya fassara ayar ya ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka haka nan wanda ya bi ka daga cikin mu'minai ya ishe ka yace shine sayyidina ali haka aka ruwaito ne sayyidina ali ya ishi manzon Allah Allah ya ishi manzon Allah sayyidina ali ya ishi manzon Allah yace wannan falala babu wani sahabi da ya same ta sai sayyidina ali don haka shi ya cancanta ya zama imam to shi da ibnu taymiya yake masa raddi a minhajus sunnah yake raddi akan ka dan shi'a game da wannan aya min mutu muna iya maka raddi ta fuskoki daban-daban fuska ta farko ƙarya kake eh. ƙarya kake to fuska ta biyu wannan tafsiri da kai ba daidai ba cewa hasbukallahu wa hasbukallahu wa man hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina cewa Allah ya isan maka wanda wanda ya bi ka daga cikin mu'mina ya isa maka wannan ba daidai bane domin anan wa man ittaba'aka min almu'minina akwai takdiri daban-daban da aka yi akan akan wannan jumla wa man ittaba'aka min almu'minin imma dai ya zama na wawu din nan aqifa ga masu karanta nahu sun san al'aqifa wawu al'aqi saboda haka sai ta zama aqi ne akan zamiri na hasbukallahu ma'ana Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini ta zama a mahallin nasr bil maf'ul ko kuma ta zama wawu ce ta ma'iyya wawul ma'iyya hasbukallahu wa man ittaba'aka ay ma'a man ittaba'aka min al Allah ya ishe ka kai da waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini saboda ta zama wawu ce wawu ce ta ma'iyya hasbukallahu wa man ittaba'aka min al-muslimin zama wawu ce ta ma'iya wannan kuma akwai shi a larabci wa hasbuka wasahaka sayfun muhannad kamar yadda yazo a cikin baitin wani wani waka ta wani ko kuma ya zama wa man ittaba'aka min almu'minin wannan wa man ittaba'aka jumla din nan fi mahallin raf'i bil ibtida kamar yadda suka ce ya zama da ma'anar ayar ya ayyuhan ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka wa taba aka min almu'minina kuma waɗanda suka bi daga cikin mu'minai hasbuhum ya ishe su ya an shafe kabar tafsiri na uku na hudu shine wanda shi ayi ambata wanda kuma kuskure na farko za mu ga Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai yayin da suka kadaita Allah da wannan kalma wa Allah ya yabe su yayin da suka wannan kalma sai kuma a ce Allah maɗaukacin sarki ya zo ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya gwama Allah da mu'mini a cikin kalmar kaga ana akwai kaskanta martabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu a can a nan da cikin wannan sura akwai inda Allah ke cewa in wa in yuridu an yakhda'uka fa in fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna so su roɗe ka fa inna hasbakallah kaga ba ce wal mu'minina ba wal mu'minina ba in suna nufin za su roɗe ka to Allah ya isan maka Allah ya ishe ka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka ta hanyar taimako ta hanyar nasara da ya baka wa bil mu'minina ya kuma taimaki ya kuma karfafe ka ta hanyar baka mabiya daga cikin mu'mini kaga anan sai Allah ya bambance tsakanin hasbu da kuma ta'ayi a wajen faɗar hasbu sai ya takaita akan ubangiji hasbukallah da ya zo maganar karfafawa sai ya ambaci nasararsa sai kuma ya ambaci mu'minai kaga sai bambanci tsakanin kalmomin guda biyu hasbukallah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin domin nasara daga ubangiji take waɗannan ma mabiya da suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallam har suka zama wani ƙarfi wata fawa da zai yaki abokan gabansa da shi duk daga Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya haɗa su a matsayin a matsayin bayani na ta'ayyidi amma wajen matsayin bayani na ya ishe ka sai Allah madaukakin sarki ya takaita bisa gare shi kawai hasbukallah haka nan Allah yana cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi ka ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi suna razana ka da wasu abubuwa da ba su kai Allah ba kaga ta shine hasbu din Allah ya isi bawansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya bi tafarkin kaga anan sai Allah ya taƙaita wannan kalma gare shi kadai bai ba ma ta da wani ba haka nan inda Allah yake cewa afara aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi eh قل حسبي الله qul hasbiyallah kaga sai ba a ce qul hasbiyallah wa rasuluhu ba qul hasbiyallah saboda sai aka takaita wannan kalma ga Allah madaukakin sarki shi yasa dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda ke cikin sahih bukhari wannan kalma ta hasbunallah annabi ibrahim alaihi ita ya faɗa lokacin da magabtansa suka yi kokarin kona shi da wuta haka nan ita annabi sallallahu alaihi da mabiyansa suka lokacin da aka ce mutane sun yi gangami akan su alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka Allah sarki yake sai yake zama shine majidincin dukkan mu'mini shi kadai shine waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila ta nur haka nan Allah Allah sarki yana ta inna waliyallah أن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين saboda haka wilaya ta ubangiji wanda shine jibinta shine ya isar maka komai Allah madaukakin sarki shi kadai yake yin wannan wannan aiki shi kuma yake yi wa mu'minai shi yake yi wa manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai kamata a gwaba Allah madaukakin sarki da waninsa a cikin wannan kalma ba kamar yadda Allah yake cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh don haka wannan fassara ta dan shi aka gaba da daidai kusan alqur'ani gaba daya yana nuna cewa magana da ya faɗa din ƙarya yake to sannan ibn taymiya ya shiga yi masa raddi ta wasu fuskoki daban wanda ba sai mun ambace su ba to shine ibn taymiya yake cewa ai hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai wato wanda ya ishe ka ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai shine Allah wa man zanna anna al-ma'na hasbuka Allah wal mu'minuna ma'ahu wanda yake zaton ma'anar ayar shine Allah ya ishe ka da muminai tare da shi faqad zalama zalaman fahimin to wanda yayi mummunan أن العبد يؤدي المعقد الذي أعقبه الله فضلله ودبره وصرفه بهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منه والتجار والمسلمين والأنصار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومن يكون لا يخرج من عمة أهله وقدرته وكلماته التامة تامات وكلماته التامات التي لا يجاوزها فضل ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاءه وما شاء لم يشاءه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومسرب قلوبهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم الا هو سواء اعترفوا بذلك او انكروا سواء علموا ذلك او جهلوه لكن اهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك او جاهلا له مستكبرا على ربه لا يسجد ولا يخضع له مع علمه بان الله ربه وخالقه فالمعرفه بالحق اذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجهل له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبا المؤمنين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما يتي وتحرير ذلك وبيان أكم هكا أن العبد يقال به المعبد الذي عبده الله فذلله kamar yadda muka faɗa a baya ko kuma shi malam ya a kan wannan a baya cewa kalmar abdu take nufin bawa kamar yadda take zuwa a matsayin wata kalma da take nuna wata martaba madaukakiya kamar da Allah madaukakin sarki ya bawa manzon sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi a yayin da yake maganar isra'i da yayin da yake maganar da'awa da yayin da yake maganar daukar da alkur'ani aka ba shi matsayin abdu abdu din nan to haka nan takan zo ana nufin al-mu'abbad wanda ya zama bawa ko ya ko ya so to a wannan lokaci ba ta zama kalma ta yabo ba kalma ce da take ta kunshi kowane wanda ya zama bawa ga ubangiji ya zama mai bibiya ko mai biga dokokin ubangiji in bai dokokinsa na littafi ba ya bi dokokin shi na halitta domin dokokin ubangiji in ma su kasance dokokin littafi da ya kawo mana ya kaza bar kaza in ka ibin min wannan to akwai kuma sunanin lahi kauniya dokokin Allah na halittu da ya ajiye dole ka bi dole ka tafi bisa tsarin da ubangiji ya tsara ka akan ka yi tafiya da kafafun ka kaɗi ko kasu ba za ka tafi da hannayenka ba dole ka zama kana da bakinka za ka yi amfani wajen ka ci ko ka sha ba za ka yi amfani da wata gaba ba wannan ba wajen jin ka da shanka ne ka yi amfani da gaban da Allah ya ware ya ce su za a yi wannan amfani ne ka kaskantar da kai ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta bacci dole kai bacci ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta gajiya dole ka gaji dole ka miƙa wuya ga sunnar ubangiji ta tafi ko ka ji ko ka rashin lafiya duk waɗannan sunanin layi ne da ya gudanar akan bayansa ko ka so dole ka miƙa wuya to a matsayinka irin wannan dole ka zama bawa ga Allah saboda haka sunanin layi kauniya a wajen biyayya ga ubangiji a can nan ba a yi bawa mutum wani mukami dan ya kasance yana jin ubangiji a cikin waɗannan abubuwa domin wasu wata biyayya ce da ya ko ya so dole ya yi ta to shi yasa yake cewa annal abda yuradu bihi al mu'abbad wanda aka bautar allazi abadahu Allah wanda Allah ya bautar da shi kallalahu ya kaskantar da shi ya dukufar da shi biyayya ya ko ya so wa barahu ya tsara shi yadda yake so ya sarrafahu ya sarrafa shi yadda ya ga dama wa bi hadha al-i'tibar in ka ɗauki wannan ma'ana sai ka ga fal makhluquna kulluhum ibadallah dukkan wasu halittu bayan Allah ne al-abraru minhum wal fujjar masu biyayya da iska wa mu'minuna wal kuffar mu'minai da kafirai wa ahlul jannati wa ahlun nar da aljanna da yan wuta in domin anan ba shine ubangijinsu wa shi ne ke da mulkin su la ya khurujuna amma shi ake wa qudrati ba su isa su fita daga mashi'a abinda Allah yake so ba ba su fita mashi'a ana ana nufin mashi'a kauniya ba mashi'a shar'iyya ba su isa su fita daga ƙurar ubangiji ba abinda ya kaddara ba wa kalimati bitamma ba su isa su fita daga kalmomin ubangiji da ya riga ya rubuta na rayuwar dan adam gaba daya a nauyin sha'u wa in lam yasha wa ma sha'u in yasha'u lan yakun abinda kuma suka soya ya in Allah bai so shi ba zai wakana ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce afa ghaira dinillahi yabghun yanzu ashe addinin wani addinin Allah suke nema wata hanyar rayuwa suke nema ba ta Allah ba ko aslama man fi samawati wal ardi alhalin wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa ya miƙa wuya ya yi saranda ga ubangiji ɗaukan da wanda ya miƙa wuya bisa yana so wa da wanda ya miƙa wuya bisa baya so ma'ana kowa da kowa tilas ya yi saranta ga ubangiji ta hanyar da yake so ko ta hanyar da baya so wai ne una kuma gare shi duk suke komawa babu wanda aka ce ga nan ya rayu har zuwa wani lokaci bai mutu ba ko mutu kuma yana komawa ne ga ubangijinsa a nan ubangiji yana nuna mana cewa akwai musulunci al-islamu al-am alladhi bi ma'ana al-islam wato musulunci da ba zai amfani ba a nan a islam ni kawiya ta ka ko ta ka so ko ka ka yarda ko baka yarda ba kamar yadda wani ikhlasi yake da amfani wani ba ya da ai ko ikhlasi da ba ya da amfani ko eh ko ikhlasi yana da amfani akwai ikhlasi mara amfani wa taraka bil fulka da'u Allah mukhlisina lahu wannan ikhlasi yana da amfani to wannan yana maka ikhlasi ko yana bukatar da mu'mini da kafiri ko yana bukatar ikhlasi sai dai ikhlasin mu'mini sai ke amfana ka ikhlasin kafiri ba ta amfana to haka nan al-istislam bil al-islam bi ma'ana al-istislam baya amfanar wanda ba mu'mini fa huwa subhanahu rabbul alamin Allah ubangi Allah subhanahu shi kadai ne ubangijin halittu duka wa khaliquhum shine ne halittu shine mahaliccin su wa raziquhum shine ne azurta su wa muhyihim wa mudituhum shine ne kashi shine ne raya su wa muqallibu qulubihim shine ne jiddu wa zukatan su yau shine je la ji farin ciki gobe je bakin ciki yake ji ya daɗi gobe ba daɗi duk Allah ke ke kawo nan ya shine je na san wannan gobe dan Allah madaukakin sarki ta jiddu zuciyarsa yau yana son zama wannan gurin gobe ji baya son zama nan gurin yau yana son ya ci abinci irin kaza gobe ji baya so wannan rufe umurin shi yake jujjuwa al'amuran su la rabba lahu ghayruhu ba su da wani ubangiji in banda Allah shi kadai wala malika lahum siwahu ba su da wani wanda yake mulki da su sai Allah shi kadai wala malika lahum siwahu ba su da wani wanda yake mahalicin su sai Allah shi kadai sab'un ya tarafu bi zalika wa ankaruhu mutane su ce sun yarda Allah shi ya yi ko su ce ba su yarda ba haka abin ne sun yarda ko ba su yarda ba wa alimu zalika au jahilu sun san da haka kuma sun jahilci haka lakin da ahlul imani sun arafu zalika mu'minai daga cikin su sun san haka wa amalu bihi sun yi imani da haka har waɗanda ba mu'minan ba ma sun yadda da wannan kamar kafiran quraisha sun yarda da Allah madaukakin sarki shine da jujjuya komai na kawai sai maganar da suke yi cewa su waɗannan yan yan gumaka manyan da ƙanana ma na abu da hum illa da yuqarribuna ila Allah ta'ala mu fa bautan nan da muke musu dan su matsa mu da Allah amma ba wai dan mun ce ne suke da Allah sun yarda gumakansu da abubuwan da suke bautawa duk mulki ne na Allah kamar yadda a talbiyar su suke faɗa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لم تملكه هو ملك ka da abokin tarayya sai wannan dan abokin tarayyar da yake naka ka da abin to kaga an yi gaba kuma an da baya an ce la sharika lahu kana san abubuwa sun ce kuma sai aka da an babu abubuwa kuma to ko sun yadda Allah shine ubangiji sai ko fir'auna ai ko kai aure da akwai ubangiji sai dai shi ta shine babba ana rabbukumul a'la shi shine babba ya sa ai lokacin da yake mutuwa ya ya ya ya ya bayyana musuluncin sa lokacin da musuluncin ba zai amfane shi ba بخلاف من كان جاهلا بذلك wanda ya jahilci haka او جاهلا له ko يكي مسلم haka. mustahzaran ala rabbi yana yi wa Allah girman kai la yuqirru wa la yakhda'u lahu baya yarda yayi ikrari da cewa Allah shi ya masa masa waɗannan abubuwa duka ba kuma ya tsantantar da kai ga Allah ma ilmihi bi anna Allah wa khaliquhu tare da ya sani cewa Allah shi ya halicce shi shi ya san da wannan amma kuma ya ki fitowa yayi ikrari ta hanyar yi wa Allah tauhidi to shi ibnu tabiya yake cewa fal ma'rifatu bil haqqi dan ka san gaskiya a ka sani a ranka gaskiya ga inda take amma ka ci fitowa kai ikirari ka ci fitowa kai aiki da ita to wannan sanin na zuciya ba zai amfani ka ba wannan sanin na zuciya ba zai amfani ka ba sai sa ahlus sunna suke cewa al-imanu qaulun wa amalu wa i'tiqadu ma'ana da kawai abu a zuciya baka fito da shi a magana ba baka fito da shi a aiki ba to ba zai amfani ka ba sabanin waɗanda suka saba wa sunna kamar murji'a kamar karraniya waɗanda su suna ganin al-ma'rifa kawai sanin gaskiya a rai ta isa ta mutum ya zama kawai ka ji ka san Allah shi yayi ka shi yayi sama shi yayi kasa shi wanda ai kamata a bautawa to ko baka fito ka faɗa da harshenka ba ko baka fito ka yi aiki da ka ba suka ce kai mumini ne imanin ka kuma dai yake da imanin jibril da sauran annabawa to kaga annan ne suka ta bala'i da ahlus sunna ya zai haka ta yi in haka ne ai da fir'auna ma sai zama mumini sai zama da imanin fir'auna da na jibril wal iyadu billahi gashi domin Allah yana cewa kamar da ibn Taymiyyah ke cewa nan fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'rifatu bari an qabulihi wal jahdi lahu kan gaskiya idan ka kasance tare da girman kai a karɓar gaskiyar dan girman kai ko a fito a musanta gaskiyar dan girman kai to idan mutum ya zama haka yake kana azaban ala sahibi wannan wannan sani na zuciya zai zama azaba ne kawai ga abokinsa kama kala ala kamar yadda Allah yake faɗa game da fir'auna da mutanensa da suka halaka wa jahadu biha wa jahadu biha wa tayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana azabatul mufsidin wa jahadu biha sun sun musanta kalmar gaskiya sun musanta da'awar da annabi Musa ya zo musu da ita wa tayqanatha anfusuhum amma a zuciyarsu zuciyarsu tana da yakinin gaskiyar magana a ransu sun san haka abin yake amma sun fito sun nuna ba za su kun ga anan al-ma'rifa ita kadai ba ta yi amfani ba Allah ya ce suka yi haka zulman dan zaluntar kawunan su wa uluwan da girman kai fanzur kai baka na ajibatu mutum to kai duba ka ga yaya karshen masu karna ya kasance Allah ya ce cewa alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga yahudawa da nasara ya aiko da sun san gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kama ya aiko na abna'ahu kamar yadda suka sai ya aiki cikin su kaga wannan sani ne na gaskiya amma bai amfane su ba aiki Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun wasu jama'a daga cikin sun san gaskiya amma suna koyi ta haka sani shi kadai a rai ba zai yi mutum amfani ba matukar bai fito yayi ikirari ba bai fito yayi ikirari ba kuma an gan shi yana aiki da abin saboda haka dan a ce ai wani abin da yake ya san ba daidai bane wannan ba zai amfani shi ba sai ranar da ya fito yake bai san abin da yake ba daidai bane musamman ma idan ya batar da mutane ya yi ta tsora mutane akan barna to ko da a ce shi kadai a can cikin daki ya yarda barna yake ya zubar da hawaye akan wannan in bai fito ya gaya wa mutane ba wannan abin ba zai cece shi ba sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin waɗanda ya batar haka nan Allah yake cewa fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wato ba ƙarya ƙarya ta ka suke har zuci ba ko da kun fito sun ce abinda ka zo da shi ƙarya ne to ba har zuci ba ba har zuci ba sun san a zuciyarsu gaskiya take da ita abin da ka zo da shi gaskiya ne walakin na zalimi sai dai azzalimai masu sanya abu ba ma hannunsa ba bi ayatin lahi da abin suna jayayya ne da ayoyin Allah ba sa su fi ikrani قال عبد ان الله ربه وخالقه وانه مستقر محتاج اليه عرف الربوبيه المتعلقه بربوبيه الله وهذا الامر يتوقع ويتضرر اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والوسنام ومثل هذه العبوديه لا تفرق بين اهل الجنه واهل النار ولا يكون بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم الا الا وهم مسلمون فإن المشركين فإن المشركين كانوا يقولون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إلا الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها من كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ولد كل شيء وهو الدين ولا يجار عليه دون تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون yake fa idan arafa al'abdu anna Allah rabbuhu wa khaliquhu idan bawa ya san Allah shine ubangijinsa shine mahalicinsa wa annahu muftaqirun ilayhi kuma shi yana da bukata zuwa ga Allah muhtajin ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi arafa al-ubudiyyah al-muta'alliqata bi rububiyyatillah to anan zai san meye ake nufi da ubudiyya bauta wacce take da alaka da rububiyya ta ubangiji ta cewa Allah shine ubangiji Allah shi yayi halitta Allah shi yake bada ruwa Allah wannan ka san wannan ka kuma yadda cewa mai yin waɗannan abubuwa kana da bukatuwa zuwa gare shi kana da bukata zuwa ga ranar da yake hudo maka da ita kana da bukatuwa zuwa ga dare kana da bukatuwa zuwa ga tsirrai kana da bukatuwa zuwa ga ruwan sama da yake saukar maka kana da bukatuwa zuwa ga kaza da kaza iskar da kake shaka jinka da cewa Allah yake yin waɗannan abubuwa da jinka da cewa kana bukatuwa zuwa ga wannan abubuwa ibnu taymiya yake wa hadha al abdu yas'alu rabbahu ba wannan bawa yana yi wa ubangijinsa tambaya yana roƙon ubangijinsa وتضرع إليه وتتسلل تدكي وتوكل عليه وتدوغر لشي لكن قد يطيع أمره وقد يأتيه أما يأتي بأمر من الله يأتي تابع أمر من الله معنى يأتي بندوكة الله نرمشي يأتي تابع وقد يعبده مع ذلك يأتي بوتا وعلا وقد يعبد الشيطان يأتي بوتا وشيطان وأسلام دقمك wa mithlu hadhihi al-ubudiyya to irin wannan jin da mutum zai yi na kasuwa zuwa ga ubangiji da kuma yarda da cewa ubangiji shi yake yin waɗannan duk kadai irin wannan jin da irin wannan ubudiyya din yace la tufarriqu baina ahli al-jannati wan nar wannan ba ita ke bambance dan aljanna da wuta ba wa la yasiru biha ar-rajulu mu'mina wannan ba da ita ne mutum yake zama mu'mini ba saboda haka dukkan halittu sun yi tarayya a wannan al'amari sawa'un sun bayyana ko ba su bayyana ba don haka ba wannan ne zai mai da mutum mumini ba dan ya da Allah shi sama shi yi kasa shi yake saukar da ruwa shi yake ba da tsirrai wannan shi kai ba zai sa zama mumini ba kamar da Allah ke cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna ya sun ce ba sa yin imani da ubangiji face suna kuma yin shirka da shi imanin da ake magana a nan shi ne imanin sun yarda shi yi sama shi yi kasa shi yi kaza shi yi kaza shi yi kaza amma kuma za su bauta gumaka za su roƙi wasu ba Allah ba za su nemi agajin wasu ba Allah ba za su kama kafa da wasu zuwa ga Allah duk waɗannan abubuwa suna yin tare da cewa sun yarda Allah shi yake juya duniyar gaba ɗaya. duk da cewa mushrikan farko su suke da irin wannan amma mushrikan ƙarshe-ƙarshen zamani su ai wannan ɗin ma imanin mushrikan farkon ma suna neman su rasa shi tunda za a ce kutubi da gauti suna jujjuya duniya kaga an kwace daga ubangiji an ba wa kutubi an ba wa gausi an ce shi yake juya duniya akwai wasu a autaru guda kaza su suka kashe duniya daya a kudu daya a yamma daya arewa daya a gabas duniya ba za ta tsaya ba ba da an da ɗaya hakan sai Allah ya sa ya kare ɗaya a gurin kawai a nuna sai sun sarrafa duniya sun kada shanka duka halin da ke zuwa to kaga ai anan gara na farko can su su suna cewa Allah ce yake yin waɗannan abubuwa su dai waɗannan dai suna ganin su kawai za su yi musu iso ne zuwa gun Allah amma dai Allah ce yake yin komai shi yasa in suka shiga bala'i ai ba sa ba sa ba sa kiran kowa sai Allah da sun shiga bala'i sai su koma su yi ikhlasi wajen addu'a to shi ibn ne yake cewa fa innal mushrikeena kanu yuqirruna musyrikan farko sun da suna da ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shi ne mai halitta ku shine mai ba su arziki abu nuna bai ghayrahu amma duk da haka wani suke bauta ba shi ba Allah ce wala in sa'altahum in ka tambaye su ma khalaqa samawati wal arda wa ne ya halitta sammai da kasa la yaquluna la lan ta zati Allah ne haka nan yace kulli man al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ga musu kace wane ne ke rike ke da kasa ke da mulkin kasa wa man fiha da abinda wanda duk yake cikin ta in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimi فيقولون لله ذاك في دم ملك الله قل أفلا تذكرون ثم ذاك كنت تنتهي مثل دعاء الله كي ودنا أبو بوا ليس ذاك كنت كام وتبا كيبا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسمدين كثير سوء وهو أبنجد سمي بقل وهو أبنجد العرش ميجرما سيقولون لله ذاك في الله wal afala tattaquna to kace da su ba za ku ci a dokokin sa ba tunda shi yake da waɗannan abubuwa duka shi yake da mulkin samai gaba ɗaya shi yake da mulkin al'arshi mai girma wasan biya da malakutu kulli shay ka tambaye su mutum komai da komai a hannun wa yake wa la yujiru wa la yujaru alaihi shi kuma shi ne yake ba ka kariya ba ne yake ba ka kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani sai yaquluna lil rasi Allah ne wani sa'an na tasharuna to ila yake dauki hankalin to kada ake duk sun yarda to amma me ya dauke hankalin kuma suka tafi bautar wani Allah Allah ba to kaga duk wanda zai ce yana kiran wani ba Allah ba irin wannan ayoyin za ka karanta ne, ashe ba Allah ne yake ma kaza maka zaba shi ko na ce aikin hankalinka me ke me zama kamar sihiri gare ka ba ka dawowa ka gane gaskiya وكثير ممن يتكلم في الحقيقه فيبحثها وهي الحقيقه القوليه التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاسد بل يقول يوسف بهذه الحقيقه واهل النار قال ابليس رب فانظرني الى يوم يبعثون وقال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين وقال قد عزتك لاغوينهم اجمعين وقال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتملن ذريته الا قليلا وامثال هذا من الخطاب الذي يقول فيه بان الله ربي وخالقه وخالق غيري وكذلك اهل النار قالوا ربنا غلبت علينا فتنتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنه ولو ترى اذ نزلوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقه وعند وجودها ولم يقل بما امر الله به من الحقيقه الجديده التي هي عبادته المتعلقه بالالوهيه وطاعه امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار فقد ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفه والتعظيم الذي سقط عنه الامر والنهي في الرجال كان من سر اهل الكفر والالحاد وكثير من من يتكلم في الحقيقة بيعاد لكي وقت لكي مغانا أكان حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة a ce a gano ka gano cewa komai yana da alaƙa da ubangiji ka gano sama da ƙasa da halis da ruwa da ƙorama da menene da menene duk suna da alaƙa da ubangiji Sun san haka ake farawa sai ha, duk kai ga fahimtar wannan wata haƙiƙatul shi ne abin nan na halittu haƙiƙa ta halittu din nan da ake da ake da muka yi magana a kansa halittu da kake gani gaba daya التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر da mumini da kafiri duk suna tarayya wajen ganin wannan abin da muka yi bayani wajen ganin sama Allah ne ya halitta ta kasa Allah ne da mumini da kafiri duk suna da wannan kamar yadda ayoyi suka gabata duk sun yarda da wannan ba iblis mu'tarifun da hada sai an shi kasa iblis ya yarda ubangiji shine mahalicci ya yarda ubangiji shine mai sarrafa duniya ya yarda da wannan duk ya yarda da waɗannan wannan hakika din duk iblis shi ma ya kai gare ta wa ahlun nari haka nan yan wuta ka iblis iblis yana cewa rabbi fa anzirni ila yawmi ba'ath ya ubangiji na ka ba ka jinkirta ni zuwa ga ranar da ake tashin su kaga anan iblis ya yarda da cewa Allah ubangijin sa ma'ana Allah shine sa shine mai sarrafa rayuwarsa don haka yake neman a jinkirta masa kaga shi ma ya kai ga wannan hakika haka nan inda yake cewa rabbi bima abawaitani ya ubangiji a dalilin da ka batar da ni la uzayyinan lahum fil ardi zan kawata musu irin abin da nake so a al'adoran kasa wa ummiyannahum ajma'ina kuma zan batar da su lalle tabbata hakika zan batar da su gaba daya kaga anan ma sai ya kira shi da rabbi ya ce shine rabbu din haka dai, kika kafa bi izzati ka na rantse da girman izzarka kaga anan shi ma yana jinjina wa ubangiji da cewa yana da izza la uhdiyannahum ajma'in haka ne yake cewa ara'aita ka hadha alladhi karramta alayya shin baka ga wannan da ka fifita a kai na ba la in akhrajtani ila yawm in ka jinkirta na zuwa ga ranar kiyama kaga ya yadda kenan rayuwar tana hannun ubangiji la ahtanikanna zurriyatahu illa qalilan zan wacce dukkanin zurriyarsa ma'ana zan halakar da su sai yan wa amsalu hadha alkitab da ire iren waɗannan ayoyi da suke zuwa allahu yusirru fihi wanda ita cikin su yana ikirari da cewa Allah shine ubangijinsa shine mai mahalicinsa wa zalika ahlun nar fa yan wuta ma a wuta sun yarda cewa Allah shi sun ta cewa shi ne mahalicin su shi ne ke da rububiyya to rabbana galabat alaina shiqwatuna ya ubangiji sai mu ce tarin jaye mu a duniya wa kunna qauman dalila ko mun kasance mutane batattu kaga suka kirawo shi da ubangiji da sifa ta ubangiji ta cewa shi ne ubangiji haka nan suna cewa Allah yana cewa law tara iz waqifu ala rabbih qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina kaga anan ma suka kira shi wa rabbina haka da yan wuta da iblis da waye da waye duk sun kai ga wannan hakika sun isa ga fahimtar wannan gaskiya Wa فما وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها وسوء ودن su في bi ta wannan hanya. har a kai ga cewa a daina ganin ma wani abu ba Allah da ba tun kana ga sama halittar Allah ce tun kana ga ƙasa halittar Allah ce tun kana ga ruwa halittar Allah ne Ƙoraba halittar Allah ne mutum kare da dabba da waye don halittun Allah ne to kai ta tafiya kana ƙara narkewa kana ƙara zabanyewa kana ƙara narkewa har ka daina ganin waɗannan abubuwa ba gaba ɗaya sai Allah ɗin to in ka kai haka shi sai ka sai umarni da hannu sai su fara faɗuwa daga kanka sai ka zauna ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba sai kai hajji ba ba sai kai kuma sai lokacin da ba zai bi umarni ba ba za a hana shi a hannu ba ba za a sa shi yayi ba ibnu taymiya yake fa man wa waqafa inda hadhihi haqiqati wanda ya tsaya iya wannan wa inda shuhudiha ya kai da halarta ko gano hakika din walam yaqum bima amara Allah bi min al ad-dunya amma bai dauki haqiqa ta addini ya yake da ita ba allati ne ibadatu bautata wa Allah المتعلقة بألوهيته عبادة تسكيل علاقة الألوهية با ربوبية با وطاعة أمره وأمر رسوله ديوا أمر ننسى داعا دا أمر نمن ننسى وتدس يتأيى كم يتأيى كارتو وازوا بألوهية يتأيى أوجه ربوبية كان من جنس إبليس وانا ينا دا جنس إبليس وأهل النار بأموتا sun yadda da rububiya amma ba su ƙara su ulubiya ba saboda haka babu zancen bauta a tare da su fa in zamna ma'a to in kuma har ya kai ga zato tare da kuma hakan annahu min kawasi awliya illahi cewa shi yana daga cikin keɓaɓɓun waliyan Allah wa ahlil ma'rifati yana daga cikin masana waɗanda suke ahlil ma'rifa wata haƙiƙi da tsantsanta abubuwa allazina taqata anhumul amru wan nahyi wanda umarni da hali. suka tagaya daga barin su a shari'a ne na shari'a su ba za su yi ba ba za su yi abin da aka ce a yi ba na ibada ba za su hannu daga abin da aka hana ba ka hana min sharri ahalin kufri wal ilhadi wannan ya fi sharri fiye da waɗanda suke kafirai fiye da waɗanda suke mulkidai ba su ma yadda akwai Allah din ba wato ibn taymiya yana ishara zuwa ga ibn itiqadin ibn ibn arabi a ibn arabi mutum biyu akwai ibn al-arabi da akwai sanda wata kwaye tambaya akwai ibn al-arabi za ka ga alif da lam asuna ibn al-arabi abinda muke cewa al-arabci ma'arif ibn al-arabi wannan malami ne ba malike wanda yana da rubutar rubutu shine mai littafin ahkamul qur'an shine mai littafin aridatul ahwazi da littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi yana da littafin al-qabas بشرح موطأ مالك بن أنس da wani malami ne daga cikin malamai na musulmi wanda ake karanta littattafansa a karu da shi akwai ibnu arabi na kira akwai ibnu arabi na kira wanda za ka ji babu alif da lam a sunansa ibnu arabi to wannan shine yake da irin maganganu marasa kyau din da ake kaitowa daga daga sufaye shi wannan sufaye suna daukan shi wani katafaren sufi ne kuma ɗaukar shi manyan waliyan Allah shine mai littafin al-futuhat al-makkiyya da da fususul hikam a waɗannan littattafan nashi ya ya ya tattara ya iri iri domin in ka ɗauka kamar al-futuhat al-makkiyya ya raba shi maqamat maqamat maqami maqami maqami maqami to shi a sa wannan abin da ibn taymiya ke kokarin yi bayani shine maqami na farko wannan abin da ibnu tayyiba yake bayani na ka zama bawan Allah ka ji kai Allah kawai kake so ka bauta wa ka tsantsanta bautar ka gare shi ka dogara gare shi ka yi takawa ka zama wato kana neman yardar ta soyayyar ka gaba ɗaya ta zama shi kake yi wa kana gujewa hutunsa kana kaza kana kaza duk waɗannan abubuwan da da da ibnu taymiya yake ta bayani tare da kawo ayoyi an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tawu da wannan ayoyi da hadisi yake ta kawowa yana so kuma yake yana kuma bayyana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne babban wanda ya taka wannan mataki to a gurin ibnu arabi wannan shine matakin farko shine kasa kasa za ka hau tsari ne ka taka wato matakin farko kuna akwai wasu can sama to shine ki ta bayanin shi kana takawa kana takawa har ka je matakin da al'abdu rabbun wa rabbu abdu ka kai da kai Allah ne shi kuma Allah kai ne to a cikin al-futuhatul makkiya yadda yake nan ba sai da kai da tuma amma an ka dauko tun daga farko yana bin kana a hankali zai kai ka can don to shine ibnu ibnu waɗanda in kana in ka ɗauki ta'iyar ibn farid ka dinga kafircin da wallahi kafircin da yake cikin ta'iyar da ibn farid ba mu ke a cikin baji ba mu ce a baji dan in ka ga yadda yake yi wa Allah gazali ya mai da Allah kamar wata mata maganganu ne a tararanci waɗannan kuma su ne wani 70 haka yake halal الحلاج الحلاج hallaj wanda yake cewa ma الله jubbati illa Allah wanda yake ta ana Allah shi wannan an samu ana musulunci aka yanka haka za ka ga suna ta rubuta irin waɗannan to su suna cewa sun kai sun sun sun kai da saboda haka sun fuskanci cewa duk abubuwan wasa ne in sun kai ga ganin cewa ma dukkan sako da ake zuwa da shi na annabawa ana gargadin mutane su yi kaza su bar kaza in ba su bar kaza ba in ba su yi kaza ba akwai aljanna akwai wuta akwai azaba akwai munkarun akwai waye akwai waye su suna da kawai da cikin irin na yan siyasa kamar wanda zai zo na kanta ne ke ku jefa mun qur'a ku zabe ne zan muku zan muku fankan fura zan muku fankan zuma zan muku kaga kai ma kana ji ka kai kawai ya ku to wai su ma annabawa haka saboda suna alkitabul jumhuri yaya za su ribaci mutane to wannan ta kai su wato suka dinga sarayar da da abubuwa na shari'a gaba ɗaya suka rufe suka rufe shari'a gaba ɗaya suka rufe ubudiyya din da ake da shi ne ke ake to sai yasa ai mai tambaya yake wai akwai wani mukamin da yafi wannan a farkon tambayar da ayyukan tambayar da yake akwai wani mukami da ya fi wannan na ubudiyya da shi ke zai yake so ya tabbatar masa tare da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hai cewa babu mukamin da ya fi wannan kuma waɗanda suke ganin cewa ko suna da wata ma'arifa sun ga wata hakika da ba za su kore wannan mukamin shari'a za ta tare daga kansu umarni da hani zai tare da kansu su waɗanda sun ma fi kafiran kafin kafir kafir ne game da ake faɗa sun ma fi kafirin kafir to zuba da suka zuba kuma wasu wani lokaci ma ana karantar da mutane dan ina tunawa muna karatu lokacin haya islami ana karanta mana jawharatu tauhidi akwai maganar irin su hallabi ana ana dan jeho mana yana cewa ana Allah kuma malamin yana kokarin ya kakkare ya goyon rubuta akan allo da rubutu ƙwarƙwaro maganar halaji da yake an Allah da kuma maganar sa da yake kama fi jibbati ba komai da kuke duk abin da kuke a cikin alkyabban nan Allah ma'ana shi da kuke gani cikin alkyabba Allah ya rubuta mana da rubutu ƙwarƙwaro yake to ya san akwai waɗanda ba su yarda da waɗannan maganganu ba a cikin ajin nan wani ya yi magana daga baya wani ɗalibi ya ce eh a kara makallahu a ƙara bayani akwai masu raunin imani to saboda haka aka shiga bayani ai shi yana magana ne da da da lisanul hali da lisanul arwahi da waye da waye da waye to lisanul hali da lisanul arwahi da annaba ba same shi ba wai kuma halaji da zai same shi mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da irin wannan littafin nan duk yadda aka so a bama shi da ubangiji zai ɓata rai ya tsawatar ya kamata in akwai wani mataki irin wannan a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke taka shi da farko a ce cikin sahabban sa da sai da abubakar sai na umar su taka shi mana shi wani hallaji shi ne zai taka shi to amma wato matsalar sai aka samu yanci ranar addini su kokarin su yara su tono irin wannan siyasa kuma yi ta bubbuga akwai har buga littafin wani mustashire har har buga littafin halaki ya tara akbaru halaki ya buga ya tattolo can da can sun yi tsura an watsar da su ya zaɓulo su cikin tsofaffin littattafai yadda ake bugawa yanzu a faransa jami'o'in faransa akwai waɗanda suke arna ne su kawai karatun su yadda za su karanta tubanci a jikin ina jin wani arni a jami'ar faransa ana ana ana ana program akan tubanci ya bugo waya yake cewa ai masu tukan sufanci ba san sufanci ba ne ai sufanci ne gaskiya kuma dukkan irin abin da musulmi suka rasa in suka koma sufaye za su samu wani arme ne yake faɗar haka kai kana tsammanin inda sufancin zai kai mu samu abin da muke so a sai a faransa zai ce mu koma sufanci a sai tun da ka jera cewa bi nan to ka san me za ka samu eh. shugaban na shabandiya wanda yake kasar cyprus a yanzu shine kamar allah Eh, ɗariƙar ɗariƙan naksabandiya tana nan a masar a ta a cikin turawa haka na naksabandiya akwai shehin kuma cewa yake yi shi shi a hannun bai hude karɓe ta wani bai hude bai ɗora shi a hanya bai hude ya tafi ta shi kuma shugaban nasu ana hira da shi yake cewa shi yana mamakin waɗanda suke ɗaukansu su a matsayin musulmi yana mamakin irin waɗannan mutane to saboda haka matsalar su waɗanda suke ɗari ɗariƙa suke kuma ba ta kariya shi wannan sufanci ba za ku zaƙo lokacin ciki ba ai ko wanda yake ciki ko kana tare da su sai ka gudu to sai ai tafiya abin sama sama sama sama da an samu wani ɗan gari sai a yi sai a zama duk inda aka je shi za a yi tayatawa ai iyayen manzon Allah ai waɗansu ke iya manzon Allah suna wuta to ka zo ka yi bayanin abin da yake cikin ɗariƙa magana iyayen manzon Allah ina suke wannan wata tsohuwar magana ce tana ta rubuce a littattafai ko ka faɗa ko ka faɗa akwai ta rubuce manyan malamai sun yi magana waye yayi magana duk suna nan amma ku fito da wancan tsali da yake cikin ɗariƙar ta mana sai bayani to to matsalar in ba ana karanta karanta littafin ahlus sunna ba sune suke zaƙulo abin yanzu a nan ibnu taymiya ya fara kenan kuma zai ta tafiya kokarin sa ya rushe irin addinin su to ibnu arabi to ibnu faris ibnu faris ibnu tabi'in to halal kuma shi biya kafirta biya kafirta kuma ba na jin akwai wani musulmi da zai karanta maganganun da waɗannan mutane suke faɗa ya raga musu aƙalla abin da za ka ba su shine a aƙallar makami da za ka nada su shine ka ba su wannan mukamin da ka dace yasa nan ibn taymiya ma yake cewa ai waɗannan ma kana min sharri ahlul kufri wal jihad in ka tattaro kafirai ka tattaro mulhidai su suka fi kowa sharri domin su sun sa riga ta addinin musulunci sun ba wa abokan gaba dama suna shigowa su ci musulunci ta hanyar yanzu duk gwagwarmaya da ake yi a duniya ake ta gwagwarmaya tsakanin kasar amerika da laraba ai ba su fahimta duk ahalin suna ne waɗanda ake cewa hajiya ɗin da su ake yi hatta shi'a da ake ganin wani wani su suna wani ɗan zari ido ai ba wani zari ido shi'a ba su taɓa rikici ba saboda an taɓa wasu su ne suka shi'a suna rikici ko an taɓa ƙasar su ko wato kamar kai ne a zuwa taɓa kayan ka kai faɗa shi kenan duk bala'in nan da yanzu bala'i kika suna yi suna sun taɓa yin bala'i a kan falastina a gabansu aka yi mazbaha mazara ta gini da roƙon da yan hamas lokacin da taron ya tura ainihin sojojinsa suka yi wa janin janin ɗan ba fa wani katon gari ba ne ba ma gari ba ne akwai gari to akwai kuma mukayyar inda yan gudun hijira suka suka zauna laraba da aka koro su daga isra'ila ta yanzu suka shigo wannan yanki suka samu suka yi bukkuna wasu suka yan gine-gine na ƙasa su ne fa aka zagaye da sojoji da helicopter daga sama a lokacin ba a ba abin da shugabannin Hamas ba su yi da wannan shugaban layi ba Hassan a kan ya dan jajjefa makamai Isra'ila ko ya janye hankalin taron ya koma suka ce ba su ba haka aka yawan mutane waɗanda waɗannan a ce wasu na yaki wani wani su kare wani su kare musulunci da aka shiga da aka shiga Afghanistan ba da su ba da su aka hada baki ba aka yi sun ba da support suka ce kuma duk wanda ya shiga cikin ɗaliban za su kama za ka wasu ma daga cikin cikin da suke zaki amerika guduwa su da irin su ke kuma ɗaya da ka zaki yake da ya fara zaki amerika da ya gudu da ya fito saboda haka sunna ɗin ita ce za ta bayyana inda cikin kuma sai an karanta sunna ɗin za a san inda gaskiya sai ana karatun irin waɗannan littattafai ɗin ana faɗar abin da ba a so a faɗa su to anan ne za a dinga zakulowa to in in yau aka fito aka yi magana ibnu arabi ya ce kaza ce kaza to gobe kuma sai a ji cewa ga wani kan yana kare kaga sai a to a sai na kuli ma da ai ba a faɗi shi ba a sai na kuli to in ibnu tafiya za mu ci gaba da tafiya da shi tare da shi a cikin wannan har mu kai ƙarshen lissafi insha Allah kuma ana gamawa wani ma za a saka eh, kuma an dinga tafiya a haka kenan Allah madaukakin sarki ya mana ballaka wani yana tambaya ne game da alhadisin kursi da aka ce ba a bauta wa Allah ta hanyar tilawa kun ana nufin ba a bada lada ne kawai an karanta shi ko kuma eh ba kamar yadda alqur'ani za ka karanta shi ka samu lada ba dukkan harafi ne lada goma ya da cikin kuma a cikin a dai kun sai karanta shi a matsayin ka yi aiki da shi ka aiki da shi ka samu lada in ka karanta shi ba ka yi aiki da shi ba lada ba za ka samu yana daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin ko shi da alƙur'ani wani ce ya karanta hasil ya wato a mustadrak inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so an halarci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na hakim hadisi ne maudu'i hadisi ne balagurbi dan jabo idan ka karanta talhisu sahabi da yake za ka ga bayani a kansa a shi kansa hakim din akwai rafkanwa da yi wajen kawo hadisi malamai ce hakim ya yi domin salsalar hadisin ta biyo ta hannun abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam aslam hakim shi da kansa a wani littafin sa da yake da ya samu suna almasar yake a wannan littafin zai kawo mazajen da suke ba su da lafiya mazajen da suke an taba hadisan su ba su da kyau ya kuma ce shi ba ta kalili da ba dukkan mutumin da ya kawo a nan ce yana da laifi shi ya yi ne bayan dogon nan ba wai wani ya ba na gwani ya ba to a cikin halwa ya kawo Abdurrahman ibn Dawud a cikin madhhab yake cewa wa rawa ahadith mawdu'a an abihi wal hamlu fiha alayhi ya kawo wasu hadisai marasa kyau na ƙarya da dama daga mahaifinsa kuma shi ke da laifi shi al-rahman ibn zayd da hakim yake cewa ya rawaita hadisai na ƙarya shi ne kuma hakim ya kawo hadisin sa a cikin musulmi yau a hadisin da muke magana haƙƙin cewa shi ne hadisin farko na Abdurrahman ibn Zayd da ya rawaito a cikin wannan littafi yace huwa hadisin sahih al-isnad wa huwa awwalu hadithin da Abdurrahman ibn Zayd sarrafa da ya hadisin malamai suka ce ku za su kada walwala hadisin Abdurrahman ibn Zayd ya ce ba su da kyau nan kuma ya ce yi ne kaga ba za su yi ba Abdurrahman ibn Zayd ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mafi karancin abin da za a faɗa akan su shine mutum ne wanda yake masaruf hadisin sa mai rauni mai kwarai da da haka ko da hakim ya rubuto ya ce sai isnad ka duba isnadin ka ga cewa abun hakim shi ma ba sanin ba ba ka ne ba sanin ba haka nan hadisin cewa an halitti manzo Allah daga haske hasken Allah kamar yadda ah, ya zo a wata ruwaya ta jabi shi ma hadisi ne wanda yake mabudi sannan wani yake wai a ƙara musu bayani a kan tarihin wannan sufi wanda yake rufe gona da irin cikin kukancin sa wato ibn arabi ai ana tafi a hankali yanzu an dinga shiga cikin irin abubuwan da suka shafi ibn arabi saura ka abubuwan da suke nashi duk zaɓi sannan wani yake an kawo misali game da sha'i na manzon Allah shi ne ba da ya raba zakka ya ba da gani ya raba ganima ya bayar da shi kuma Allah ya yi insha'i da shi ainihin bayani insha'i ubangiji aiki ne na hakika ta. domin shi ne farko da zai ba ganima ne ya ba da nasara ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa inna ma ana qasimun wallahu wal ni mai rabo ne Allah shi ne hakika mai bayarwa saboda haka duk wani abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ai daga Allah yake wa ma atakum rasul da ake fakku ruhu wa ma na'akum an fantahu daga ina manzo Allah ya zo da abu ai daga Allah ne dan ake yi babban tsakanin nasr da ta'ayyid wanda bi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minina sayi shi ne a ƙarfafinsa a baka fawa ta hanyar ƙarfin makami ko ta hanyar jama'a nasara kuma ita abin da za ka samu sakamako bayan ka shiga wata gwagwarmaya ka a zama ka iya zama kana da fawa ɗin amma ba ka shiga gwagwarmaya ɗin kuma a zama da kai ba ga adarka ba ai tana da ƙarfin tana da fawa ɗin amma kuma an rasa nasara ɗin a iraki an rasa a afghanistan kaga ake hawa ita kadai ba ita ce za ta zama komai ba sai ta haɗu da da da da da da nasara ya sa Allah ta wa nasru illa min billah saboda Allah kike ba da nasara ka dan ka karbawa ita kadai ba ta ba ka nasara ana so a haɗa biyu don ka samu nutsuwa in ka haɗa biyu sai ka samu nutsuwa da zama da ka zo da karfinka kuma sannan kuma idan kuke sai maka ta hanyar ba ka nasara ya sa Allah ba ta ya haɗa abubuwan guda biyu ya haɗa abubuwan guda biyu don ka samu nutsuwa da ya sa da Allah ba ta ta kiyaye da yake lokacin da yake magana fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar yin zuwa hijira lokacin da suka shiga gobe. Allah ya ce inna tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تعلمين الله معه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود الله هو هذا Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kuma sannan sai ya ba shi ya karfafe su da malalaki ya kuma saukar da su a cikin